Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman yara ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. yau talata 21 ga watan Yuni 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya aika da sabbin sunayen mutane bakwai waɗanda yake so a tantance su domin zama ministoci. Tabbas dokan ƙasa constitution na Najeriya ta ba da watan umarni na shugaban kasa ya tabbatar kowane jiha a najeriya tana da mutum daya wanda zai zama minista don ya wakilci wannan jiha to hakika wayanda suka sauka su ne aka kawo wayanda za su yi mai gurbin su kuma ku ji cewa tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafa a Najeriya Alhaji Sani Ahmed turu da wasu mutanen guda biyu da wasu masu satar mutane suka sace a ranar Asabar da ta gabata sun samu kubuta. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Hukumomin tsaro na da isassun jami'ai a wurin kisan gillar da aka yi a makarantar Uvalde da za su tsayar da ɗan bindigar mintuna uku bayan ya shiga ginin. babban jami'in tsaron jama'a na texas ya shaida a jiya talata yana mai bayyana martanin 'yan sandan a matsayin mummunar gazawa a maimakon haka jami'an 'yan sanda dauke da bindigu sun tsaya suna jira a harabar makarantar na kusan sa'a guda yayin da dan bindigar ya kai harin na ranar 24 ga watan mayu wanda ya yi sanadin mutuwar yara 19 da malamai biyu Colonel Steve Macro, daraktan ma'aikatar kare lafiyar jama'a ta Texas, ya ba da shaida a zaman majalisar dattijan jihar kan yadda 'yan sanda suka tafiyar da lamarin jinkirta martanin tilasta bin doka ya zama abin da tarayya jihohi da na kananan hukumomi suka fi mayar da hankali a kai na bincike ukraine ta ba da rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin severodonetsk a yau talata hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin kakakin hafsan hafsoshin sojan kasar ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun cewa faɗin da aka gwabza a severodonetsk ya yi zafi inda rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maboyar ukraine gwamnan luhansk saidi hardai ya bayyana da rahoton cewa an gwabza kazamin fada a masana'antar sinadarai ta azot da ke da severodonetsk inda mayakan ukraine da fararen hula kusan 500 ke samun mafaka firaministan japan fumio kishida wanda ya sha alwashin kara yawan kudaden da ake kashewa a fannin tsaron kasar ya ce a yau talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kudaden duba da irin mamayar da rasha ta yi wa ukraine da kuma halin da ake ciki a asiya tare da gwajin makami mai linzami daga koriya ta arewa da kuma china mai karfin gaske kishida ya yi alkawarin karfafa tsaro a cikin shekaru biyar ana sa ran wannan batu zai fi daukar hankulan jama'a yayin da aka tunkari zaben 'yan majalisar wakilai masu karamin karfi a ranar goma ga watan yuli inda za a fara yakin neman zaɓe a gobe laraba a yau talata ma'aikatan jiragen ƙasa na birtaniya sun ƙaddamar da yajin aiki mafi girma da aka daɗe ba a gani ba a cikin shekaru da dama tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da masu kula da jiragen ƙasan don kauce wannan lamari a ranar lahadi ya ci tura Ƙungiyar ma'aikatan harkokin ruwa da na sufuri sun gaza warware takaddama game da albashi da samar da tsaron ga ayyukansu shugabannin kungiyar sun ce albashi da ake biyan su baya biya musu bukatunsu duba da yanayin tsadar rayuwa da ake fuskanta sakataren sufuri na birtaniya grand shops ya yi gargadin cewa yajin aikin zai kawo tsaiko mai girma to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke fuskantar barazanar raguwa barazanar raguwar yawan 'ya'yanta a majalisar dattawa. Shugaba Muhammadu Buhari ya aika da sabbin sunayen mutane bakwai waɗanda yake so a tantance su domin zama ministoci mutanen bakwai mutanen bakwai za su mamaye gurbin ministocin da suka yi murabus daga majalisar gudanarwa ta kasar wakiliyar murya amurka madina dauda na da cikakken rahoto daga birnin tarayya na abuja It is my hope that this exercise will receive the usual expeditious consideration of the distinguished members of the Senate of the Federal Republic of Nigeria. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya karanto wasikar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar da sunayen mutane bakwai waɗanda ake son tantance su domin zama ministoci. Waɗannan mutane bakwai za su maye gurbin ministoci da suka sauka daga mukamin su ne tunda aka kaɗa kogen siyasa domin su shiga takara a mukamai daban-daban. Sun dai haɗa ne da Hen Henry Ikechukwu daga jihar Abia, Umana Okon Umana daga jihar Akwa Ibom, Egun Makamma Joseph Nkamma daga jihar Ebonyi, sai Goodluck Nnanna Opia daga jihar Imo, da Umar Ibrahim El Yakub daga jihar Kano, da Ademola Adewale Adegoroye daga jihar Ondo, a ƙarshe sai Odum Odi daga jihar Rivers. Sashe na 147 na kundin tsarin mulkin ƙasar ne ya bawa shugaba Muhammadu Buhari wannan damar, kamar yadda Sanata Aliyu Sabi Abdullahi mataimakin gagara Badau na majalisar ya yi min bayani akan waɗannan sunaye. Tabbas ai dama ita watan dokan ƙasa constitution na Najeriya ta ba da watan umarni na shugaban ƙasa ya tabbatar kowane jiha a Najeriya tana da mutum ɗaya wanda zai zama minista don ya wakilci wannan jiha. to hakika waɗanda suka sauka su ne aka kawo waɗanda za su yi mai gurbin su Abin da ya ɗauki hankali a lokacin da aka karanta sunayen ministocin shine sauya sheka da wasu 'ya'yan majalisar dattawa su uku suka yi daga jam'iyya mai mulki zuwa wasu jam'iyyun adawa wanda yake nuna alamar raguwar rinjaye da jam'iyyar APC ke da shi a majalisar. Yasa na tambaye ɗayansu sanata Ahmad Babba Kaita daga jihar Katsina wanda shi ma ya sauya sheka daga APC zuwa PDP ko hakan yana iya shafar tantance ministocin? Gaskiya wannan magana ina iya ce miki kai tsaye a'a dalili shine mu mataimaka ne ko muna so mu ga wannan gwamnatin ta ce nasara saboda haka ba za mu bata lokaci ba za a tura shi ga kwamitocin da abun ya shafa su wanke waɗannan sabbin ministoci don a kai mashi wannan kuma a tunanina ya zo ne da cikin sauri saboda shi shugaban kasa yana so ya samu mataimaka wanda za su ci gaba da aiwatar da kudurorin gwamnati wanda gwamnatin yanzu ta kusa kawowa ƙarshe ya kamata a ce duk waɗansu abubuwan da suka rage gwamnati ta yi wuf daga ta gama su a makon da ya gabata ne dai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa yahaya abdullahi abubakar tare da tsohon gwamnan jihar kebbi sanata adamu allero suka sauya sheka daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar jam'iyyar PDP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Alhaji Aminu mai gari ya taka. Madalla, a gaida Madina Dauda. har yanzu muna Najeriya. Tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafa a Najeriya Alhaji Sani Ahmed Turu da wasu mutanen guda biyu da wasu masu satar mutane suka sace a ranar Asabar da ta gabata sun kubuta ba tare da biyan ko sisi ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Muhammad Abdulwahab ya aiko mana daga Bauchi. Alhaji Aminu mai gari ya taka muhimmin rawa wajen tabbatar da an sako mutanen kuma shi din nan tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ya yi karin haske kan batun a hira da shi ta wayar tarho. Kara godiya ma Allah ta'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan zulumi da tashin hankali. Yawwa tashin hankalin da ba ma fata Allah ya sake zama mana irin waɗannan. So alhamdulillah taka babban ko kuma muhimmiyar rawa wajen ganin an sako su haka ne? eh haka ne rawar da muka taka shi ne moro bayan Allah yan wada da abokan arziki a yi addu'a an kuma yi addu'a alhamdulillah Allah ya asa gaiso mu saboda haka muna godiya dukkan yan Najeriya da suka ba wannan gudunmawa hmm. akwai kuɗi da kuka ba ne a ban da ko ba addu'a kawai muka yi tsoron to me kake faɗa masu kuma mutane masu aikata irin wannan hali sani na tuntubi babban dan alhaji sani ahmed toro wato abdulkadir sani ahmed toro don jin halin da iyalan gidan ciki dangane da sako mahaifin nasu da aka yi na ji an ce an sako baban ko yana gida kenan eh, to me za ku ce yana na cikin ƙoshin lafiya ko eh, mhm. akwai wanda suka je suka ɗauko shi ne

Eh, a halin da ake ciki kuma mun samu rahoton da ke nuni da cewa an sako sarkin ƙauyen zira yahaya sale da ɗansa mai suna habibu sale abubakar su ma dai a yau din ne aka sako su abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria an gaishe ka muhammad abdulwahab to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda mustapha nasiru batsari ya haɗa mana A yayin da damana takan kama a sassa daban-daban na yammacin Afirka, a Najeriya dubban manoma ne suka shiga wani hali mawuyaci a sakamakon yadda 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke masu barazana a kusan kowane lokaci. Rahotanni dai sun nuna cewa akwai ɗaruruwan manoma a wasu ƙananan hukumomi na jihar Niger. da suka bar garuruwansu da gonakinsu saboda wannan barazana ta 'yan bindigar. Malam Usman Jibril Erana wani manomi ne a ƙaramar hukumar Shiroro. Al'amarin da muke ciki a nan yanki al'amarin maganar tsaro eh, abin da yana tsaka-tsaki saboda har yanzu akwai matsaloli a gabanmu da yawa saboda mutane ba dama su je gona 'yan ta'addan nan kan bi su gona su kama su sukan fake a bakin gona idan suka zo su kama su sannan su cewa a biya su kuɗin fansa mutane dai na amfani da daman ne su je gonan da gudu suna yi a tsatsaye wanda suka samu suka je amma wasu da yawa daga ci suna nan a zaune ba su iya zuwa wuraren ba kana nufin gonaki yanzu jama'a a nan ba su je gonaki suka yi shuka ba a'a da yawa jama'a ba iya kama wanda ba za su iya koma wuraren su don yin noma ba shi yasa muna fargaban fuskantar matsalolin karancin abinci a kaka mai zuwa saboda jama'a da yawa gaskiya ba su iya zuwa inda za su je su yi noma ba da wasu bayanai na nuna kaman an yi sulhu tsakanin mutanen gari da su wayannan yan bindiga a sha abin bai yiwu ba kenan a wannan ai sulhu da mai mugun nufi ai bai yiwuwa ai sulhu da barahu ba sulhu bane ai daga hmm. mutanen ma da suka yi sulhu suka koma suna amfani da haka suna kama iyalansu suna zane da su suna anshe musu wayoyi idan mutum na wucewa a hanya za su iya kwace mishi mashin da kuɗin da ke aljihu musamman mashina saboda yanayin wuraren namu bai yiwuwa ya aikin da motoci to kaga ai ba wani ci gaba a tsarin sulhu na'am yanzu ne kuke so ita hukuma ta yi? To gaskiya akwai bukatar hukuma ta kara azama na wurin jibge jami'an tsaro misali sojoji a kuma 'yan sa kai da suke yankunan mu nan kamar mutanen wasu special hunters da suke a galadima ko suna iya kokarin su wurin ayyukan. Amma mota bai iya kaiwa wurin. So duk da cewa jami'an tsaron suna kokari sosai fiye da yadda ake tunani dan gaskiya sojojin da suke nan da su 'yan sa kai din da suke galadima kogo da zarar sun ji wani motsi ba tsaya yawa suna kokari to amma matsalar karancin mashina wurin yin aikin to yana katar ne gaskiya saboda akwai yanzu inda tunda damina ya kama inda motoci ba za su iya kaiwa ba shi ma dai malam muhammadu sarkin hausawan garin maundu a karamar hukumar mariga ya ce suna cikin tashin hankali domin kuwa bayan garin na maundu akwai garuruwa da dama da mazaunansu sun tsere gaskiya har yanzu a garin maundu muna cikin halin hawa layi na yan ta'adda wannan damar da wuya ka bari mai noma ba. Kana ne har yanzu mutanen ku ba su je shuka ba ne ko wani hali ake ciki? Gaskiya har yanzu mutanen mu ba su je shuka ba. To su yan ta'addan suna nan ne? Eh, su zuwa suke suna dawowa. Na, to yanzu su mutanen ku wani hali suke ciki to? Gaskiya yanzu muna cikin halin la'ayi na kamu kayan ko abin da za mu su yayi muna wahala wallahi. Yanzu kun bar garuruwan ne ko? Mun wace mun bar garuruwan, mun wace mun bar garuruwan. Yawancin mu suna kasuwa kar mu gudu ba ta gora. To yanzu kaman garuruwa nawa ne nan babu kowa wurin ku? Garuruwan Allah ya yawa da su akwai ita karan kanta mawanda akwai bawu akwai bakura da ladi na oraga duk babu kuwa. na'am to yanzu ana cewa da an samu nasara wurin kamar mutane za su koma garuruwan su koma sun koma ashe labarin ba haka bane. gaskiya labarin ba haka yake ba tsari mu dai ba mu koma garuruwan mu ba har yau. to me kuke so ita hukuma ta yi. ina roƙon gwamnatin tarayya da ta jiha da ta karamar hukuma don Allah da taimaka mana da tsaro mu samu mai noma bana. hukumomin tsaro a Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna iya ƙoƙarin su domin fatattakar waɗannan 'yan ta'adda ko a cikin watan Janairun wannan shekara ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa sojojin Najeriya umarnin aukawa waɗannan 'yan fashin daji da suka addabi jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger ma dai ta ce ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da waɗannan 'yan bindiga da suka riga suka tarwatsa al'ummomi da dama a wasu sassa sa na jihar Niger. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Gwamnati tana iya kokari ta tabbata cewa an samu tsaro a waɗannan wurare musamman hukumar karamar hukumar shororo. nan na abin ya fi tsanani abin da ke faruwa shine da yake ƙauyuka din jami'an tsaro suna ɗan zagayawa suna ɗan nuna kamar abin to abin da ke faruwa shine idan mutane suka je gona mutanen nan sukan aje masu sukan su daga da nesa tako su zo su samu gona su sadu mutane suna kwasan su uh-uh. to a wannan shine muke cewa mutane su yi hankali su yi la'akari cewa yes noma abu ne hanyar kusan rayuwa amma kuma rai ya fi komai saboda haka wurare ba wai ko ina bane amma akwai inda abin yake da tsanani wayansu 'yan ƙauyuka da yake basu da yawa a wancan bangaren haka kuma muna dan samun irin wayannan da kaddama a shiyan batankwaro da waɗansu 'yan ƙauyuka haka su ma. Mariga local government kenan. A Mariga local government. Domin me sun gane cewa wayannan ƙauyuka ɗin suna ɗan jin abin gansu harshen su za su wace ko kuma su sa 'yan banga su abinda suke sai su zaga su bi gonaki suna ɗaukar mutane. Saboda haka mun yi wannan faɗakarwa a domin mutane su yi hankali kada mutum ya je shi kadai ya je ya gona ba wani irin kila waɗansu faɗakarwa ya ma 'yan uwansa Ah, akwai ma abin da ake yi akan yi irin aikin gayya irin wannan su je a taya ma wannan da sauran idan su ga mutane suna da kuma a shirye suke ah, na tabbata ba za su kawai haro a ah, har musu haka nan ba na'am wato yanzu kenan kuna dai ba da shawara jama'a su rika su daina zuwa gonaki su kadai haka su rika taruwa su karan kansu mutanen karkon sun sani kada mutum kawai gangancin ya wuce kawai gona domin ya dan ga sarari to yanzu akwai kaman karin jami'an tsaro da za a tura wuraren nan koko dai shawarorin da ne kawai ya wuce shawara shawarwari na tabbata kila eh, ban je ɗoriyan ka ba kwana da kwanaki saboda ana samun zaman lafiya ah, abin da ke faruwa shine wanda ke ba sai an bayyana ba jama'an tsaro suna nan suna iyaka kokari kuma su karan kansu yan ta'addan sun sani saboda haka ba kawai haka za su shigo wuri ba su karan kansu suna jin tsoro akwai jama'an tsaro wurare da yawa inda yake ba za mu faɗi eh, cikakken bayani a kansu haka kuma yes muna ƙara samun jama'an tsaro eh, daga federal daga abin da suna ƙara shigowa domin a yi maganin wannan abun dama damuwar mu shine a dai samu yawancin ƙauyukan da suke samun wayannan abin ta ta'addanci din sun samu zuwa gonakinsu domin idan mutum yana ƙauye bai je gona ba bai da abin to hankali shi tashe yake saboda wani noman shine zai ci shekara wani shine zai idan ya samu an abin gan amfanin gona zai kula da iyalin shi da kuma yan uwansa da sauransu so saboda haka muna lakari da wannan kuma tsare-tsaren da muke shine mu tabbata mutane sun samu zuwa gonakinsu kuma ka irin zaman mu na irin eh, ƙauyuka wata za ka je ka ga gida guda ko gida biyu ah, idan suka zo da yawa kaga wannan ƙauyukan suna cikin yan gida biyu uku suna cikin hatsari to kuma yawanci ana yin zama irin wannan ne duk saboda zuwa gona to abinda muke jawo hankali a mutanen su bar jos zuwa gona haka ka tashi kawai da sahi kai ka wuce gona abin ka Ka dan tsaya ka dan ji bayani ko akwai wani hadarin jami'an tsaro ko su wayannan ta'addan ko suna wuraren da kake tunanin cewa za su iya zuwa ka ko kuma gonan waɗansu makwabtanka kwana da kwanaki ba su shigo ƙauyuka ba saboda tsare-tsaren da muke muke ƙara inganta kullum shi yasa yanzu gonaki suke bi. Tuni dai masu nazari suka ci akwai barazanar samun karancin abinci nan gaba kaɗan a Najeriya muddin dai aka bari waɗannan 'yan ta'adda suka yi galaba wajen hana manoma yin noma a yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. yi da Mustapha Nasiru Batsari masu sauraro yanzu kuma sai ku ɗan shakata da wannan. yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. ma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na League ɗin kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire inda kungiyar kwallon kafa ta ASEC Mimosas ta ƙara sawar tazara tsakanin da kungiyoyin kwallon kafa na rukuni na farko na teburin kwallon kafa na wannan kasar inda ta kasance zakara ko a bana a wannan shekara da ke kasancewa karo na 28 kungiyar kwallon kafa ta ASEC Mimosas ta kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast ta samu wannan galabar ne bayan da ta karkare rasin club na abidjan da ce biyu da ɗaya kwanaki biyar suka rage a wasannin lig na kwallon kafa na ivory coast ko cote d'ivoire na wannan shekara amma kungiyar ta hada maki 58 cikin 63 a bana hasali ma ba kungiyar da ta lashe ta a wasannin na wannan shekara ta bana a sakini moza da ke karkashin dan kasar faransa nan julian chevalier za ta wakiltar kasar ivory coast ko cote d'ivoire a wasannin champions league na baɗi na nahiyar afirka sai dai ba tare da shahararren dan Wasan wasanta ba cewa da karim konate dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa da ya saka cin kwallaye goma sha hudu a bana kuma ya riga ya rataba hannu domin bugawa kungiyar kwallon kafa ta red bulls salzburg ta kasar autrish ko autrishia ita ko hukumar kwallon kafa ta kasar egypt ko kuma misira ta bada sanarwar cire mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar farawan da egypt mai suna ehab galal wannan ko watanni biyu kawai bayan da karbi ragamar kungiyar kwallon kafa ta kasar daga hannun Carlos Queiroz dan kasar Portugal. Shi dai Ehab Galal tsohon kocin club din kwallon kafa na Pyramid FC ne kuma ya karbi ragamar kungiyar kwallon kafa na farawa na kasar Misira ko kuma Egypt a ranar 12 ga watan Abrilun shekara ta 2022 inda ya canji Queiroz da ya kasa kan kasar ta Egypt ko kuma Misira a wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana kasar Qatar a wannan wannan shekara tuni dai hukumar kwallon kafa ta kasar misira efa ta sanar da cewa a wani taron 'yan jarida a birnin alkahira ko kuma kyar za ta zaɓi wani ɗan ƙasashen waje a nan gaba da zai kama ragamar ƙungiyar kwallon kafa na wannan ƙasar ta misira ko kuma egypt a wasannin tennis kuwa ɗan ƙasar faransa nan jill simon ba zai samu damar shiga kwamɓalar bana ba ta wimbledon ta ƙasar birtaniya saboda a tankaɗe da rairaya ya sha kashi daga hannun doje aj dukovi da ke matsayi na 235 a duniya a wasannin tennis da kuma ke kasancewa dan kasar kurishiya jil simon dan shekaru 37 da haihuwa a duniya ya faɗi ne bayan da ya sha kashi ci shidda da biyu shidda da uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar baki baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga sayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece kucin siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirinmu na safe karfe shida agogon Najeriya da Nijar, bakwai agogon GMT da Ghana. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaici. To a takaicen Ukraine ta ba da rahoton wasu kazaman hare-haren sama da aka kai kan yankin da siviro Next a yau talata. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Kakakin hafsan hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai na yau da kullun, Faɗan da aka gwabza a da Next ya yi zafi inda Rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma lugudan wuta kan maɓoyar Ukraine. A yau talata ma'aikatan jiragen ƙasa na Birtaniya sun kaddamar da yajin aiki mafi girma da aka daɗe ba a gani ba a cikin shekaru da dama. Tattaunawar da aka yi a mintunan ƙarshe tare da masu kula da jiragen ƙasan don kauce wannan lamari a ranar Litinin ya ci tira. Firaministan Japan Fumio Kishida wanda ya sha alwashin ƙara yawan kudaden da ake kashewa a fannin tsaron ƙasar ya ce a yau talata babu wani adadi da aka yi niyyar fitarwa na kudaden duba da irin mamayar da rasha ta yi wa ukraine da kuma halin da ake ciki a asiya tare da gwajin makami mai linzami daga koriya ta arewa da kuma china mai karfin gaske kishida ya yi alkawarin karfafa tsaro a cikin shekaru biyar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alkhairi uku na lafiya ma'assalam.